zaɓinku Idan muka leka masana'antar Kaniwood kuwa labaran nishaɗin namu na yau sun bi diddigi tare da binciko mashahuran masu kuɗi guda goma da suka fi kowa kuɗi a masana'antar Kaniwood tun, ga yadda jadawalin ya kasance. aisha aliyu zamiya ita ce ta goma a jerin masu kuɗin wata kuma ita ce ta biyar a cikin mata sai Hadiza Aliyu Gabon wacce ta kasance ta tara kuma ta uku a cikin mata sai Nafisa Abdullahi wacce ita ce ta takwas kuma ta biyu a cikin mata sai Sadiq Sani Sadiq da aka fi sani da Gambo Ubantani wanda kuma shine na bakwai cikin jaddawalin sai Sani Musa Danja wanda ya kasance na shida sai Halima Atete yara filin jihar Borno wadda ta yi fina-finai sama da ɗari da hamsin wadda ita ce ta biyar kuma ita ce ta fi dukkan matan Kannywood kuɗi sai Nura M Inuwa da shine na hudu a cikin masu kuɗin masana'antar ta Kannywood da ya samu kuɗinsa ta hanyar fitar da kundin waƙoƙi tare da shirya fina-finai sai dauda ka hutu rarara wanda babban darakta ne na mawakan shugaban kasa wanda shine na uku a cikin jerin masu kudin Kannywood. sai adam A. zango wanda shine na biyu a cikin masu kudin kani ɗin da yanzu haka ya tattara ya koma kudancin najeriya domin faɗaɗa harkokinsa kuma jakada ne a kamfanin mtn sai sarki ali nuhu wanda shine na ɗaya da ya fi dukkan jaruman Kannywood kuɗi wanda ambasada ne a kamfanoni sama da bakwai kuma jarumi ne a masana'antar nollywood wadannan dai su ne jerin jarumai goma da suka fi kowa kuɗi a cikin masana'antar ta Kannywood. ki ja baya kaso aso kashi ne soyayya ba batun kunya yi mun murmushin nan don Allah karki ya boya